yanzu haka an tsaurara matakan tsaro tare kuma da ayyana yau laraba da kuma gobe alhamis a matsayin ranakun hutu a jihar adamawa a wani mataki na karama manyan 'yan takarar shugaban kasa a najeriya wato shugaba gulo janata na jam'iyyar pdp da kuma takwaransa na jam'iyyar adawa ta apc janar muhammadu buhari wanda ake sa ran za su zo jihar domin kaddamar da kamfen tun farko dai an shirya cewa yau laraba ne ma ake sa ran iso dan takarar jam'iyyar adawan ta apc janar muhammadu buhari yayin da shi ko gulo janata sai a gobe alhamis ake sa ran isowarsa to sai dai kuma awai kaɗan da bayyana wannan mataki da gwamnatin jiha ta ɗauka sai ga wata sanarwa daga jam'iyyar apc na bayyana cewa an ma ɗage zuwan buharin tare kuma da nisan ta kanta daga wannan mataki da gwamnatin jihar adamawan ta ɗauka rabaran finas badio shine sakataren yada labarai na jam'iyyar apc a jihar adamawan karrama janar buhari aka yi muka nemi a bamu wannan dandali na ribadu square da ke tsakiyar birnin yola suka hana wannan soki burutsu ne da kuma e, zamba cikin aminci da za mu kira shi da ake so a yi wa jama'an adamawa babu wani abu kaman karrama ɗan takararmu wai a ba da hutu ai ba ma bukata jama'a ba sa bukatan hutu a taru wajen taron janar buhari gaskiyar magana shi ne sun yi shi ne bisa wasu dalilansu na daban mu ma da muka ji wannan abin ma sai muka cika da shakku muka fara tunanin to wata ilfa akwai wata lauje cikin nadi saboda mutanen nan ba mutane ne za ka yarda da su ba a ina ne ka taba gani a duniya kana tinkaron yaƙi sannan wai abokin ka ya yi maka wani shiri na musamman wani? don karrama ta ga wannan babu gaskiya a cikin ta to mu a mu gani wannan wata eh, dama ake nema a fashe saboda idan Jonathan din ya zo sai a nemi hanyar hana mutane fita wannan shine gaskiyar magana amma wani magana wai kan ramadan takarar mu ba shine gaskiya ba karranmu da za su yi wa ɗan takararmu shine a tabbatar ranar zaɓe hukumar zaɓe ta gudanar da zaɓe da take so a ba jami'an tsaro dama su gudanar da ayyukan su da doka ya tsara wannan shine karrama ɗan takararmu. to sai dai kuma yanda a jihar adama ake ɗage zuwan buharin a can jihar taraba ko sun kammala shirye-shiryen tarban dan takarar jam'iyyar apc sanata aisha jumai alhassan da ke zama ya takarar gwamna na jam'iyyar apc a taraba ta ma bayyana irin tarban da za su yi wa buhari a yau laraba kusan kowa na tabbata kasuwanni duk a ayyuka da komi da komi na tabbata har mutanen pdp muna da labari za su zo domin janar buhari ba dan takarar apc ba ne kawai dan takarar najeriya ne saboda haka da ma'aikatan gwamnati da yan pdp da yan kowane jam'iyya bare mu uwa uba mutanen apc duk za a hallara a nan kuma za ka gani da su ma dai sauran yan jami'an adawa da ba na apc ba su ma sun shirya wa tarban babban bako honorable ibrahim imam na majalisar dokokin jihar ne kuma dan jam'iyyar sdp ya ma bayyana dalilansu na goyon bayan buhari ganan gaskiya siyasar najeriya kowa ya sani a halin da ake ciki a yanzu janar muhammadu buhari shine zai ci zabe a najeriya duk wani wanda yake ganin cewa janar buhari bai ci zabe ba yana yaudaran kan shi ne a jiya talata ne ma wasu suka taho domin wannan taro a cewar shugaban jam'iyyar apc na taraban alhaji hassan jikardo ai ma wasu da kafa suke takowa yanzu suna takowa daga ƙauyuka daban-daban kowa sai ya zo ya ga general saboda kowa ya san wane ne general kowa kuma a shirye yake da akwai da babu zai zo ya zo ya ga eh, general ya ga ikon allah ibrahim abdul azizu sashin hausa na amurka daga jalingo a najeriya